Tare da sallama a gare ku da watan kuna na lahiya da wannan maraicen Juma'a 26 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voa voahausa.com har wa yau kuna iya jin yanzu haka kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. An yi zaben ƙasar Nijar an kammala kuma kamar yadda bayanai suka zo mana nan da wani ɗan lokaci, lokaci kalilan za a bayyana cikakken sakamakon zaben. Haka ne Jamila, to a daidai lokacin da duniya ta tsira idanu kuma ta kasa kunne tana jiran wannan sakamakon zaben ƙasar Nijar za mu waiwaya bayan mu duba yadda zaben na Nijar ya gudana. za mu duba inda aka yi daidai domin a ƙara ƙarfafawa nan gaba sannan kuma mu dubi inda aka kuskure domin a ɗauki matakan gyara nan gaba Domin yin wannan waiwaye yanzu haka muna tare da Ali Dodo, shugaban hukumar lura da sa ido a kan zaɓe daga ɓangaren ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar Nijar wanda kuma ya aikin kallon zaɓe. Da kuma Muhammadu na mai Atto masanin dokoki kuma mai hashin baƙin al'amuran siyasa su biyu 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To masu sauraron mu ku biyo mu ku ji tattaunawar mu kai tsaye da Ali Dodo da Muhammadu na a Ato. Za mu duba yadda zaben Nijar ya gudana. share To masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Ali Dodo wanda ko kuma in ce na hukumar sa ido da kuma lura da zaɓe wanda kuma ya aikin sa wato kallon zaɓe a jamhuriyar Nijar daga ɓangaren ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar ta Nijar sai kuma Muhammadu na maiwa Atto masanin dokoki kuma mai hwashin bakin al'amuran siyasa. Ali Dodo salamu alaikum. Wa alaikum salamu Haji Halima ina wuni ku. Lahiya Malam Muhammadu na maiwa Atto salamu alaikum. to sannan ku muna godiya sosai da kuka samu dama kuka karɓi wannan gayyata mu. muna godiya Yawwa tambayar mu ta farko ga muhammadu na maiwa ato a matsayinka na masanin dokoki da kuma mai hoshin bakin al'amuran siyasa gaba ɗaya yaya kaga zaben ƙasar jamhuriyar Nijar ya gudana daga yakin neman zaɓe har ya zuwa yanzu nan da ake cikin jiran samun kammalallen sakamakon zaɓe? Eh, to wannan zaɓen shina da shina da fanni kamar guda biyu mm. a fanni na farko ana iya a ce kamar halaye waanda mutane suka nuna a cikin yakin zaɓe har lokacin zaɓe sun nuna halaye na tako da kiyayewa kuma sun yi takatsantsan domin domin a kiyaye eh, don ka an yi shi a cikin kwanciyar hankali da lumana. Mm-hmm. sai dai bayan kare yakin zaɓe kuma bayan an kammala zaɓen a lokacin shirin eh, eh, sakamako mm. an samu halaye waɗanda Eh, suka kasance na asha da eh, da zargi da da sauransu mm. cikin kamar abinda ake iya la'akari da shi abin asha a nan shi ne a shekara fiye da ashirin da shida da ake zaɓe a Nijar ba a taɓa taɓarɓararren zaɓe ba kamar wannan wanda a cikin shirya ma aka sha baya cikin kiyaye doka aka sha baya a cikin eh, eh, a fannin eh, gwada abin aka sha baya yanzu zan baki ba misali mm. misali na farko da zan bada shi ne rikici wanda aka yi bisa zaɓe na waɗanda za a masu manyan babban kuma baya mm. shi ne zaɓe dokoki na zaɓe dokoki ne da ake sa 'yan siyasa cikin aiki tsakankanin su su yi su daidaita tsakaninsu su zo majalisa a yarda da shi su je su shirya abu su amma abin mamaki shine wai suka kasa la'akari da cikin abubuwan da suka yi su tsakaninsu. suka kasa la'akari da akwai akwai kurakurai waɗanda ya kamata a gyara kamun a shi lokacin sai ana gabatar zaɓe suka yi la'akari da wannan kurakuran suke suke biyanan su binan su binan domin su samu wanda zai ɗauka nauyin kawar musu da wannan lalata da su suka aikata. Hmm. Sai ya kasance aka shi aka tambayi kotun koli wanda yake diba in kudurorin gwamnati suna suna daidai da abin da doka ta tanada wai aka tambaye su su diba in kurakuran doka sun cancanci eh, eh, su diba in eh, dokan nan ta ba da izini a yi zaɓe da zaɓe na timoniyashi mm. suka je su suka ba su wannan abu suka ba su nasu ra'ayi kuma ra'ayi wanda doka ba ta ba su izinin su yi ba tunda su ba su la'akari kan harkar harkar eh, doka mm. amma babban kundi na ƙasa ya ba ya kwatanta cewa a harkar zaɓe babban kotun koli da ake cewa kurkon sonel shi ne ke da nauyin duk abin da ya shahi harkar zaɓe. Eh, yau malam muhammadu kana magana ne akan wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka daga baya-baya ana gobe zaɓe na cewa wanda ke da katin zaɓe ko bai da kamar card identity wato eh, eh, takardar shaidan zama ɗan ƙasa zai iya ya yi zaɓe idan aka samu wani wanda ya cika sharuɗan hukumar seni wanda ya tabbatar da cewa eh na san wane shi ne sunan shi ne a rubuce kana magana ne game da wannan mataki ko? ina magana game da wannan mataki ai a akai da matakin sai da aka yi sai da aka yi ce tsakanin su 'yan siyasa su kasa jituwa yanke nan ne aka je aka je aka sashe ni gaba aka yi umarni da ita aka yi abin da aka yi amma ai nauyi ne wanda ya rataya ga 'yan siyasa na su su shirya tsakanin su mm. amma da suka gaba su iya sai suka zo suka yi umarni da da ita ce ni su eh, suka mai da ta yadda ni a kashe ni suka yi umarni da ita suka abin da suka gada dama kuma zan ci gaba mm. kamar in ki ayal eh, doka ta ta shirya zaɓe ta ƙasa sa ta yi eh, zaɓe ƙuduri na shugaban ƙasa ke eh, tabbatar da ranar zaɓe ita hukumar zaɓe tana da izini ta rage ko ta ƙara lokacin zaɓe amma lokacin rihe eh, ta ƙara ko ta rage lokacin rihe zaɓe amma a ranar da ƙudurin na shugaban ƙasa a tsada amma abun mamaki sai ita ta ɗauki niyyar ta ƙara ranakun zaɓe kin gani wannan kuma abu ne wanda ya kamata a yi da Allah waje ita hukumar zaɓe ko ita hukumar zaɓe abu na biyu wanda za ke la'akari da shi shine wai a naɗa hukumar zaɓe wata da watanni ta ce ta yi aikin na shishirya kayan da za a je a yi zaɓe da su ta aika su inda za a zaɓen wai sai an je a can sai a yi la'akari da cewa wai wannan eh, eh, takarda wannan jam'iyyar babu ta takarda wannan jam'iyyar babu ta ba wannan takarda ba wannan takarda ba kai wannan mutane sun cuci ƙasar Nijar kuma ya cancanci bayan wannan zaɓen a nemi duk waɗanda suka eh, aikata wannan aikin domin a hukunta da su in dai ƙasar nan tana da doka saboda ba ta yiwuwa kullum aka ce zaɓe mutanen in ki la'akari in kuma kin inda kin san hukumar zaɓe akasarin su duka masu wannan aiki mutane guda ne saboda ni da nake miki magana a 2011 na shugabanci hukumar zaɓe ta dabaru kuma irin wa'annan mutanen su ne na gani kuma su ne suka mun a sai da muka yi takatsantsan muka kiyaye abin ya kai ya tafi eh, ban ce ba na ce ba ma ya tafi daidai ya kwatanta ya samu kai mhm. ina kwatan ina fatan mutane su hidda sare yawa to muna gode. a harkar aikin ƙasa bai kamata ana sa rai ba wa'annan mutane ba su iya ba mutane ne wa'anda ba su aikin ƙasa aikin aljihunsu suke yi a tsaya ba su yiwa a ce eh, za mu dawo gare ka malam muhammadu za mu dawo za ka ci gaba da bayani yanzu bari mu karkata wajen ali dodo shugaban hukumar lura da sa ido kan zaɓe daga bangaren kungiyoyin kwadago na ƙasar nijar wanda kuma a wannan zaɓe da ya gabata ya yi aikin kallon zaɓe malam ali dodo kana jin mu ina jin ku sosai hajiya eh yawa kahin in yi tambayar da zan yi kamar yan kallon zaɓe nawa ku kuka tura cikin ƙasar jamhuriyar nijar daga bangaren ku to daga bangaren mu dai su ɗari da uku ne a duhadin ƙasar Nijar. Eh, kuka tura su sassa daban-daban duka yankuna mm, takwas ko? Sosai, sosai, sosai. Mhm. Eh, yankuna takwas zan ko jiha takwas a ƙasar Nijar. Yawwa. To, Ali Dodo, kai ma kai kallon zaɓe a ina kai kai wannan aiki na kallon zaɓe? eh ni a cikin birnin yamai ne ni ta zagaya duk inda birorin vote suke da dama mun kai ta yawo saboda mu ga abin inda zaben ya fara dai biro na farko kamar ake cewa community urban inda shugaban kasa ya zaɓe nan ne tsaya an ka fara zaɓe can tun da cewa muka yi mu mutanen mu su je a fara zaɓe wajen su zaɓi ruhun da za su tafiya inda za a buɗe zaɓe tare da su saboda su ga wani lokaci an ka buɗa kuma inda hali su dawo su ga wurin nan wani lokaci ne an karihe ruwan zaɓe saboda musan akwai ka'ida ta ce a buɗa karhe takwas a rihe karhe bakwai na marece mhm. to saboda shi ne muka ce musu kowa ya je ya diba ya zaɓi ruwan da zai je wurin lokacin buɗe da lokacin rihe amma tsakankanin lokacin nan biyu inda aka riga an ka buɗa suna iya zagaya cikin anguwa ko su in suna da hali su yi dan nisa su gaya ake tafiyar da harkar zaɓe. Mhm. Yau wato Ali Dodo na san idan aka yi aikin zaɓe akwai rahoto da duk wanda ya je wannan aiki daga bangaren ku za a haɗa bayanai a rubuta rahoto ɗaya. Me rahoton ku ya gano shin wannan eh, zaɓe an yi shi daidai? Akwai inda aka yi daidai kuma akwai inda aka yi kuskure da farko bari mu fara da me kuka gani ya gudana daidai da ka'idojin zaben ƙasar jamhuriyar Nijar. to zancen ka'ida zan dai abun da aka yi daidai yanzu zancen ka'ida wani zance ne kuma can daban abun da aka yi daidai hajji halima shine kwanci hankalin da natsuwar da yan nijar sun ka sa sun ka je suka yi zaɓe kuma sun kai hankuri da masu ta da harkokin zaɓe suka zo lokacin da suka ga dama amma mutane babu wanda ya tashi hankali babu wanda ya faɗa da dan oshi sai da an kai jira sun ka zo lokacin da suka ga dama cikin natsuwa ne mutane sun kai zaɓe wannan abun abun alfahari ne ga yan Nijar mu musu babbar godiya bisa wannan fanni. To kuma ina kuka ga kurakurai ina kuka ga an kuskure. Kurakurai ban san ba 'yan radio na bari mu kare zancen kurakurai a lima kin san cewa ake dan gobe ake wankan dare. Mm. To namun wankan ban san ma yi wankan ba tunda tun yan ka diba tun lokacin eh, rajista mutane da dama mutane da dama ba a rubuta sunayensu ba farin farko ne a ƙasar niger muka ga bayan an yi rajista a ce sai wani ya zo ya diba ya ka'idar da takardar da an kai abin nan kungiyar eh, oef sai da ta zo ta ce eh ga kurakuran da a akwai an ka hidda su yannan ne an ka samu an ka je wurin buga kati rabon kati ba kowa ya samu kafti ba yanzu aka zo kan ai zaben yanzu wanda wanda muke muhawara tare da shi yanzu ya yi zancen eh, mutum ya zo ya zaɓe akan an kawo shaidu ya kawo shaidu to wannan zancen wa ya kai mu hukumar zaɓe zancen prime minister ne ba ƴan siyasa ne ba a bambanta prime minister da ƴan siyasa tunda mu muna tsammanin prime minister sunan gwamnati yake kuma gwamnati da sunan 'yan kasa yake to sai muka ga prime minister shine ya ɗauko zancen bangare guda na siyasa ya kai ma sini ya kai ma kungiyar abin ga zaɓe hukumar zaɓe ya kai ma ta ce takardar da ke bari mutum ya yi zaɓe ya yi zaɓe saboda da ka kawo kati kati eh, in kana da shaidu biyu a ce eh wane ne haka ne shi shi zaɓe to sai muka ga wannan takardar da an ka amince da ita doka ba ta yarda da ita ba sai ta kawo babban cikas menene cikas sai mutane sun kai ta sayan kati na zaɓe an ka rarraba mu mutane waɗanda ba su samu kati ba tun da can baya mutane da dama ba su samu ba sai an ka rarraba mu mutane an ka saye an ka rarraba mu wasu sun kai sun kai zaɓe akan kan shaidu to kin ga abu ne wanda ba daidai ba hmm. ruhunonin zaɓe akwai inda karhe uku da rabi sun ka fara zaɓe an ka buɗa karhe bakwai an rihe na marice akwai inda karhe tun ce ake karhe bakwai a rihe ko to karhe bakwai da minti goma sha biyar har sun kare zaɓe sun rubuta bisa takardu kowa ya ci an ci an ci an kilga an kare komi da komi cikin minti goma sha biyar har an sa hannu takardun irin takardun da an ka tura an ka ce an ka tura masu yi mutanen mu sun ga cikin minti goma sha biyar an ka ce eh an kare komi ga takarda ga na kowa an ka ba shi takarda guda guda kinga abu ne wanda ya yiwuwa. akwai wurare inda mai gari shi ke zuwa ya zamni gaba akwatin zaɓe mutanen gari suna zuwa kowa na zaɓe yana kallon shi alhali kwa a aza akwati inda kowa ke gani ba kowa baya da izini ya zo ya zamana kusan kusan kusan akwati hatta da mai gari kin ga abu ne wanda an yi shi ba daidai ba hmm. akwai wurare kuma da mun kazo mutanen mu sun kazo jami'an tsaro su ne sai suka kawo takardun zaben kingin 'yan siyasa tunda a lokacin babu su da sun ga mutanen mu sai sun kai maza maza sun kafe cikin mota an dauke su hoto wa zan canga da nake miki mm. mun dauke su hoto akwai hoto akwai bidiyon su gare mu sun ka je sun ka dauko takardu sun ka kawo sun ka aza bisa teburi da sun ka ga mutanen mu sun zo ba san bana daukan su bidiyo kin ga wayannan abubuwa abubuwa ne wayanda ba mun yi tsammani ba a kasar Niger za a ta yau shekara dubu biyu da goma sha shida a zo a barkata irin wanga aiki tun da ɓanna ce. Mm. Yanzu zantan inda kuma ya ƙara lalacewa. sai muka ga hukumar zaɓe wadda da duk 'yan Nijar sun san yaya ake ba da sakamako. Da an ƙanci an ƙare zaɓe ba a wuce awa hudu haka sai ki an fara waɗin sakamako. Sai ba a shiga wannan fanni ba. Sai muka ga yanzu haka waɗi wanga wuri a tsallaka ai awa uku hudu yan na ai kwana biyu a waɗi wuri sai mutane kowa aka sa kowa cikin rudani kowa na ce miki an kasa cikin rudani sai aka samu mi mutane suna ta ba da labaru mun mun ci ba mu yarda in an ce kunci sai yanzu yanzu zan canga da nake miki garin ya mai kaf ko ina ka gewaya an sa polisai an sa jami'an tsaro ba mu san ba saboda ni ba tunda da an san an yi zaɓe tsakani da Allah in za a hudin sakamako tsakani da Allah babu wanda zai cewa ya bai yarda ba tunda ba ba taɓa samun haka ba Nijar. Mm. Duk zaɓen da an kai Nijar da an ce ga wanda ya ga ga na farko ga na biyu a jera su babu wanda ya hito ce shi bai yarda ba har yanzu ba taɓa samun haka ba kuma ko so guda ba taba cewa ga jami'an tsaro an huddo saboda za a huddo sakamakon zaɓe ba. Amma kuma a Nijar ai mhm. ba a taɓa samun ɗan takarar da ya ci zaɓe tun daga zagayen harko ba ba a taba yin kwaf ɗaya ba amma ga dukkan alamu shugaba Muhammadu Isu ya ce shi kwaf ɗaya zai yi. To ina tsammanin radda ya yi yau mun kai kamar sati guda ko da yamma da kuka bashi wasu tambayoyi. Mm. Da kuka tambaye shi wane wace eh, tabbaci zai bada saboda komi zai zuwa daidai ba a komi wajen su ban ji amsa ba cikakka wadda ke ta katta ba a yi to saboda shi kowa ya san da rikicin ga haka za a samuwa hmm, tunda da wuya eh, saboda kawai mu ce Allah ya kiyaye Yawwa Ali Dodo kamar daga irin abubuwan da kuka yi la'akari da su kuka lura da su kamar bayanai an ce 'yan kasar jamhuriyar Nijar a cikin al'ummar kasar miliyan goma sha hudu waɗanda suka yi rajistar zaɓe miliyan bakwai da ɗigo biyar amma sai aka ga waɗanda suka yi zaɓe miliyan uku da ɗigo takwas ya aka samu ƙarancin waɗanda suka yi ta zaɓe alhalin waɗanda suka yi rajista wajen miliyan bakwai da rabi ku a fahimtar ku me ya faru me ya jawo haka to wajen wajen raba kati wurare da dama garuruwa da dama an tahi kiga gari na da wajen mutum dubu uku hudu haka a zo da kati guda biyu a ce na garin na kati da dama na birane da dama sun ka tashi an ka koma an ka iske su wani wuri can daban saboda shi amma sai muka ga cikin sakamakon da ake nan ana bada akwai wurare inda an ka ce mutane sun yi zaɓe bisa kashi ɗari na wanda kamata su yi zaɓen nan an ce ɗari da goma sun kai zaɓe kin san wannan abun eh wannan abun yana bada mamaki abu ne wanda ya faru ƙasar Nijar wanda wanda zai ya katta dai ga haka ga abin da aka yi kawai sai a ce ba a yi ma 'yan Nijar adalci ba tunda menene adalci 'yan Nijar sun je sun yi zaɓe tun da sassahe sun ka hito ba su hito cikin rikici ba hmm. a zo a zo a yi musu wanga abun ba a yi musu adalci ba yau ali dodo a matsayinka na wanda ya kalli zaɓe ɗan kallon zaɓe amma kuma 'yan kallon zaɓen ƙasashen waje da suka je sun nuna cewa komi ya gudana daidai waɗannan abubuwan da kake waɗi idan aka kwatanta da abin da 'yan kallon zaɓen waje suka waɗi sai a ga wani na haɗin gaskiya wani kuma na haɗin akasi to eh yan wayanda ke zuwa daga birane da dama abinda suke cewa na wajen sai su ce komi ya je daidai eh komi ya je daidai saboda su abinda suke dibi kamar ba a tashi hankali ba kamar yadda na waɗi ne amma yanzu wanka abun da muke nan muna waɗi an kowa ya ce an yi lati ba taɓa waɗi an yi lati ba ƙasar Nijar zaɓe yana da sharuɗa na farko dole ne in ka zo karfe takwas in ka ne kai zaɓe ba a ce ba a minti goma sha biyar ko minti talatin haka duk mai sauki ne karfe bakwai aka ce ana ha in an buɗa karfe takwas a rihe karfe bakwai amma wanda an ka buɗe ma ruhon zaɓe karfe uku da rabi kuma a yi bakwai a rihe ba a mai adalci ba. Mm. Yawa Ali Dodo wani eh. eh, abin da aka lura da shi musamman waɗanda suka yi zaɓe a ƙasashen waje musamman a Najeriya akwai waɗanda suka taso daga wasu sassan Najeriya suka je Kano domin su yi zaɓe amma sai da suka je wurin aka ce ai ba za su iya su yi zaɓe ba sai sun yi rajista kuma su ba su san da hakan ba kamar me za ka ce game da wannan eh mun yi wani zance akan wannan abun muka ce da muke zancen demokradiya a kasan Nijar. nake ce muku akwai aiki da dama waɗanda 'yan siyasa ya kamata su yi da basi ba a tada gwamnati ma ya rata ga wuyar gwamnati nauyin da ya rata a kan shi saboda ya waye ma 'yan kasa kai saboda lokacin rajista a tabbata ma mutane a shaida musu kowa ya kamata shi rajista kuma 'yan nijar waɗanda kasashen waje farkon kenan da an ka so su yi zaɓe sun yi zaɓe. Na biyu dai na biyu an yi zamanin Muhammad Usman. Eh eh to na biyu. Mm, Kamar eh, a yi zanta rajista. Ah, zanta abin nan eh tun shekara a alif ɗari tara da tamanin da da tasa'in da uku. Mm-hmm. Kenan lokacin da suka yi zaɓe na Muhammad Usman. Lokacin na marabinsu da aje a rajista na ƙasar Nijar da wa'anda awashe. Wan gazancen shine na biyu. Kenan in za a yin shi kamata yi a ɗauki matakin ne da dama saboda a san da an ɗauki mutane da yawa tunda an yi aka ce a kwatamci miliyan su wayan da za su zaɓe miliyan guda da rabi ne a kwatamci amma sai aka ga abin da an ka samu dubu eh, an samu yan nijar dubu eh, dubu dari da goma sha biyar an ka samu mm-hmm. to abin da aka yi tsammanin miliyan guda da rabi an ka samu dubu ɗari da goma sha biyar kin ga abin ya yi yawa kwarai eh. kenan an baro mutane da dama baya. Eh, yau Ali Dodo kamar da ka ce rediyo lokaci ba za mu samu lokaci ba za mu koma ga mhm. Muhammadu na maiwa to amma kahin nan a kuma kaga hukumar sadarwa wato CSC shin an bar 'yan jarida sun yi aikin su na yada labarai na haɗin abubuwan da suka gani sun haru. To sai wani lokaci ta shiga wani hali wanda ita ma abun ya cere mata tunda sun shiga faɗa ma wani lokaci da da rediyon ƙasa wanda ake ce ma eh, tele hmm. suna sa'in sa da tele sahel har kowa na ja baki wanga ce shi sai na yi sun yi rikici da da Sahel. Eh, akwai wani bayani da ya zo mana ranar zaɓe ko a gidan talabijin na Tenere an ce wani ɗan kallon zaɓe yana cikin bayani yana bayyana ma 'yan ƙasa irin abubuwan da ya gani sai shugaban hukuma Abdurrahman Usman ya kira ya ce lallai lallai a dakatar a hana. Ina gaskiya wannan magana kun samu wannan rahoto? sosai sosai ni kan kaina ina zamne mu bi ne muke zamne muna ba da labaru abin da ake wakana cikin ƙasar Nijar. An ka turo mutane an ka ce a tsaye da zancen gada muke nan muna yi. Sai da an ka tsaye da kusan wajen minti goma sha biyar haka. Yannan shugaban talabijin ta ce a'a ba a tsaye da tunda aikin su ne su ba mutane labari. sai gaba ɗaya za a rihe rediyon in ba haka ba mu ci gaba da aikin yadda muka muka samu muka ci gaba da abun hmm. ni kan kai na yana cikin wa'anda azumi ran nan bi ni hmm. yawa eh, to yawa za mu dawo gare ka yau bar a gurguje mu koma ga Muhammadu na maiwa a to yawa malam Muhammadu daga karshe me me bayanin ka na karshe me kiran ka kake ganin za a yi gyara cikin minti ɗaya ko ma sakan arba'in to eh gyara ina tsammanin yana daga cikin halayen mutane na yi kan doka amma ai kurakuran dokal mutane suka yi kuma taka doka halayen mutane suke kai ga haka nan amma ina so in baki wani bayani mm. wani abun a wanda na gani kuma na gani da ikuna a daidai lokacin da ake tuna tasma 'yan jarida na waje da na ciki cewa kowa baya da izinin ya ba da sakamakon zaɓe ba tare da an ƙare faɗin zaɓe ba sai na gani a wasu kafofin yaɗa labaru wasu 'yan siyasa suke hitowa suna zancen sakamakon zaɓe wannan eh, eh, eh, inkin ajiya a duniya wani ɗan siyasa ya fito ya yi zancen sakamakon zaɓe idan in ana zancen doka a yi ƙoƙari doka ta bugi duka 'yan ƙasa mm-hmm. kuma bayan shi ma akwai wani shi ma wanda ya ta kafar yaɗa ya yi zancen sakamakon zaɓe na tawa da na agadar shi ma ya kamata ma'ikanta su yi ƙoƙari su ta taka tsantsan domin a kiyaye. Mm-hmm. Yawwa to. ƙasa ba ya kasancewa wa'ansu su ne eh, doka take kila su gare su kuma wa'ansu Eh, eh, doka batta da wani tasiri a kansu mhm. wannan eh, abu ne wanda ke haddasa rudani da da da kuma tabarbarar da harafi zamantakewa na yau da kullum. Yawa mun gode sosai Malam Muhammadu na mai wa'ato. Ali Dodo me za ka ce daga ƙarshe me ya kiran ka ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar? Babban kira wanda za mu yi 'yan ƙasar Nijar fatan da muke su sa ƙasar Nijar gaba kamar yadda muke cewa kullum mu so Nijar tunda ba mu samun wata ƙasa su Nijar kuma ba ta samun wasu iyayen ba mu ba. Abin da muke so kwanciyar hankali, kwanciyar hankali shine ni a aiki da doka. Doka ya ce a aiki da doka ba ma'aikanci ya yi abin da ya ga dama da doka ba, a'a shi aiki da doka ɗan ƙasa shi ma shi aiki da doka. In an yi haka za a samu kwanciyar hankali kuma ƙasar mu za mu hutowa daga cikin layin nan na baya wanda muke ciki. to ne kirana babba kuma hukumar nan ta zaɓe dan Allah aikin gara ta yi ta dibi kanta ta sake cikin wanga salo wanda ta samu ciki To muna godiya sosai Ali Dodo da Muhammadu na maiwa a waɗanda kuka zo kuka muka tattauna da ku mun gode fatan mu dai Allah Ubangiji ya tabbatar da alheri kuma Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a jamhuriyar Nijar masu sauraron mu na Facebook na Facebook musamman 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda yanzu nan kun yi ta aiko ra'ayoyin ku kamar mun taka Musa da Yahaya na Mawo yawa to muna godiya sosai mun gode da fatan za ku ci gaba da sauraron mu ta Facebook da mata rediyo da sauran wurare ranar da aka sani muna godiya sai ranar